Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ranar Lamis da ta gabata ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf ya sanarwa duniya wani yunkurin da sojin kasar suka yi na kifar da gwamnatinsa watanni biyu kafin gudanar da zaben shugaban kasa. shugaban kasar ya ce an murkushe sojojin da suka shirya hallaka shi lokacin bikin jamhuriya ranar goma sha takwas ga wannan wata wannan bakin labari ya ta da hankalin al'ummar kasar da ma duniya baki daya ganin yadda demokradiyya ta zauna da gindinta a kasar salisu isa wakilinmu da ke maradi ya haɗa mana rahoto a kai bayan kwanaki na raɗe-raɗin yunkurin juyin mulki jiya ne dai shugaban ƙasa alhaji muhammad isu ya tabbatar da faruwar lamarin a jawabin da ya gabatar ga 'yan ƙasar albarkacin bikin tuni da ranar da nijar ta zama jamhuriya shekaru 57 da suka gabata yana mai cewa le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse Gwamnati ta bankaɗo tare da dakile wani yunkurin juyin mulki da wasu mutane da ba su da kishin ƙasa da alƙibla suka tsara. Burin su shine na kifar da gwamnatin da al'umma ta zaba ta hanyar demokaradiyya ta amfani da kayan yakin da aka ba su don kare ƙasa da suka ki aika su difa da gangan duk da matsawar da nake musu don aiki kayan ga abokansu da ke can suna yakar 'yan boko haram. Mugun nihin su shine na yin barin wuta ta sama da ƙasa wannan cin amanar ƙasa ne ba wai ga hukumomin gwamnati ba a'a har ga abokan aikinsu sojoji da ke can hilin daga suna sai da rayukansu saboda wasu a nan ya mai, sun ki aika musu makamai wannan yankurin juyin mulki cikin wannan hali da muke na rashin tsaro zai tuna mana abin da ya faru a ƙasar mali inda bayan juyin mulkin 2012 'yan tawaye suka mamaye kashi biyu bisa uku na ɗaukacin ƙasar sai dai sanda allah ke manijar da addu'o'in al'umma suka sa muka kame waɗannan sojoji sai ɗaya da ya tsere bincike zai tabbatar in akwai hannun wasu mutane cikin wannan haraka yanzu dai an shawo kan wannan yunkuri na juyin mulki daga sojojin da aka kama dai akwai janar suleiman salu tsohon hafsan sojan nijar lokacin mulkin salu jubbo da kanal dan hawa kwamandan na barikin sojan sama sai kwamandan re na barikin sojan atilare na talabiri yayin da hafsa hambali ya arce al'umma a nan maraɗi ta tuwa albarkacin baki kan wannan yunkurin juyin mulki. wallahi a matsayina na dan ƙasa ni na yi Allah wadai da wannan ne saboda ana kokowa duniya yanzu kowa ya ci gaba juyin mulki komai da ƙasa baya ne. saboda juyin mulki bai taso ba in akwai wata matsala wadda suka gani ya kamata mutane su yi zamne cikin zauren shawara su cancan zamiyo amma juyin mulki bai taso ba a Nijar kudi ba muna da matsala mali. ga mu da matsala a difa mata abu ya shahe mu kwarai saboda yau in akwai matsala maza barin mata za su da yara a baya kai ba ma Nijar ba kaf din Afirka yanzu ba mu hatan juyin mulki muna hatan demokrasiya ta zamna ta gindinta ta zamna kasar Nijar azin koyi da mu wannan juyin mulki mu mun Allah dai da shi ubangiji Allah kai ya ba su nasara a ni da adawa ne cikakke amma an ga juyin mulki da aka so ban ji dadin shi ba shi kuma Musa Ibrahim wani mai nazarin al'amuran yau da kullun a nan maradi bayyana ilolin juyin mulki yayin kasashe irin Niger a wannan lokaci to illar da yawa ce na dai an bata zaman mutane na ƙasa gaba ɗaya saboda za a maida su baya kamar da wasu ayyuka da ake yi sai a tsayar hulɗa da ake yi da ƙasashe masu hannu da shi ko su ƙungoyi za a tsaida kenan mu kan kanmu nan wurin ba wani karfi ga kasashen mu ba ba mu iya mu dai mu tallafa mu yi aikin ci gaba sai da hulɗa da sauran wannan kasashe da sauran wannan kungiyoyi na duniya masu hannu da shuni in aka lissafi a Nijar juyin mulki ya yawa ko da yaushe kuma sakiya ne ake ya kamata soshi su lura da jama'a ba ta yarda a yanzu sun riga kan mutane ya waye ba su yarda a yi musu juyin mulki haka nan kawai sun zaɓi mutum sun zaɓi gwamnati sun kawa sun yi asambale sun kawa duka sun kama hukumomi na gwamnati a zo a ce an watsar da su an koma ba yadda aka yi a burkina a yanzu mutane ba su yarda to su rika aiki da irin su rika darasi da wannan abin da aka yi burkina. to bayan rahoton salisu isa mun tuntuɓi farfesa yahaya yusuf na jami'ar abdulmuminin diofo da ke birnin yamai kuma ga fashin bakin da ya mana dangane da yunkurin juyin mulkin. rigima tsakanin 'yan siyasa ta ci ta cinyewa kamar wagga wadda take gabanmu tsakanin masu iko da wanda ke adawa ana garrama abin da bai kai bai kawo ba a lorke mutane ne wa'anda ya kamata su dibi yaunin ƙasa su dibi matsayin da Allah ya ba su ga mulkin ƙasa kenan su iko na adalci wa'anda ke adawa su yi adawa ta adalci to shine ababu a ƙasar Nijar 'yan siyasa ƙasar su ne matsalar ƙasanmu saboda shi ne watakila in dai wanga juyin mulki da ake cewa an juya shi in a ce ya tabbata an yi yin shi abin da ke umar aba'isa shi wannan eh, rigimar 'yan siyasa da allah ya dora mana da suke iko kuma ba iko na gari ba da suke adawa ba adawa ta gari ba su ne matsalar ƙasar mu nijar ka gamsu da wannan matsayi na shugaban ƙasa in ya tabbata an kama eh, manyan soji anga. ina tsammani akwai abin da ake musu zargi ya kamata a huto a haɗi me ake musu zargi mine ne aka yi ɗan nishar ya kamata ya san gaskiya a ƙasar shi ba sai ya kalli wata tele ta ƙasashen waje ko ya shibrari wasu kafofin watsa labaru na horon shi ya kamata a cikin ƙasa su riƙa haɗa ma ɗan ƙasa abin da ya kamata duk abin da ke kawo ƙarshen mulkin 'yan har hula to wagga karama rigima wadda bata kai bata kabu mutane ya kamata su yi dibin eh, ƙasa a ɗaga ta bisa amma an koma an hau da mutane kamar sun yi ƙasa ba a hwata ga cikin ƙasa a ce a kowane lokaci ana juyin mulki amma abin da ke hana juyin mulki a yi iko na gari a yi iko na gari a yi iko wanda talaka zai cin umarnin shi to yanzu ina mafuta to mahuta ya kamata a zamna kowa ya dibi ƙasa kuma a yi magana fi sabilillahi saboda ƙasa amma in aka diba dawa wani tashe zaɓe bisa kirgan wanda ba a amince ba su ko gwamnati wana riba za su ci in ba a yi zaɓe ba kenan kowane akwai abin da bai amince ma ba a zo a zamna tsakanin 'yan adawa da masu iko a hudda hanya ta ƙasa kuma shugaban ƙasa shi da kanshi ya sa ma kanshi shugaban duka 'yan Nijar ne. Akwai mekanism wanda constitution ta ce ya rika shawara da wa'an adawa. Akwai institution wa'anda ya kamata ya yi hira da 'yan adawa da sauran institution na ƙasa. Shugaban duka 'yan Nijar da na cikin kasa da na waje ba shugaban rabin 'yan Nijar ba ne. Ta bakin Farfesa Yusuf Yahaya kenan na Jami'ar Birnin Yamai. yanzu kuma sai najeriya inda kotu ta kori mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp mai adawa uche secondus sakamakon karar da tsohon mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin siyasa barista ahmad gulak ya shigar shi dai secondus ya hau kujeran ne sakamakon murabus din ahmad ma'azu abubakar isa daddago ya tattauna da mataimakin shugaban jam'iyyar ambasada ibrahim kazori wanda bayan musanta cewa jam'iyyar tasu ba ta da limami ga dai abin da ya shaida masa an ce constitution ya ce su je su zauna su fito mana da mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku nec ta zauna ta ce to ta yarda da wane ba su yi ba babu wanda zai iya yin wannan sai north east idan north east ta kawo ba duk wanda ma aka cire ba yadda za a yi gwamnati eh, eh, jam'iyya ba su zauna babu shugaba. To yanzu misali kamar jam'iyyar PDP a ce ta yi wannan eh, karfa-karfa ko kuma taka haye ga kundin tsarin mulkinta kuma tana kiranta akan jam'iyya mai gudanar da mukuraɗiyya anya wannan ba a faɗi ba nauyi ba ko. Wannan ba gaskiya ne kake faɗa ba kai ma domin jam'iyyar PDP jam'iyya ce wadda take tafiya akan tsarin demokradiyya idan aka samu akasi ko kana demokradiyya ah, ita demokradiyya ba mutane suka rubuta ta ba to mutane aiko za su iya gyarawa ya yi sauri ya yi wa jam'iyya kama karya ya yi mata karan tsaye ba za a ba wurin nan babu wanda zai rike ta to yanzu da kotu ta yi wannan hukunci ya kowa kalli hukunci? a hukuncin kotu to no te mutane sun yi sata ma hutta ai kunci an yi belin su kuma an je sun yi appeal za mu yi appeal sata ma a Najeriya an yi an yi appeal ba yadda ba kenan a'a na ce sata gashi kuna kallo kun ɗebi kuɗin mutane kuru-kuru gashi an je kotu ta yanke shari'a an yi appeal ba ai ba a Najeriya a me ba ai ba a Najeriya ba wani abu sabo a wannan kasar to a baya dama an ce maka sallah daga liman take ɓaci ka ce akwai imamu managarta to kuma gashi mamun suna karya haye ga kundin ah, tsarin to kai dai musulmi ne idan liman ya bata a karatu ko ya ko alwallahi ta kare ba hannun shi yake mika ba ya janyo to wannan ma da, da babu wanda da aka ga eh, liman din eh, gashi ga yanda yake baka ga wani ya shigo ya ja sallar ba sai a ce sallar ba ta yi wa yanzu ina makomar jam'iyyar pdp tun da haka na faru makomar jam'iyyar pdp eh, yau saura wata biyu ta fara congress ni kuma a gani na a rishin wayo na ina ganin wata biyu a wurin Allah ba wani abu ba ne kamar yau ne da an yi haƙuri wata biyu ba wani abu ba ne in a nosu is din ake so a bada shugaban shugaban sai ya fito ku ba kwa jin zafin wannan mataki da kotu ni wallahi a nawa kotu abin da ta yi ta yi abin da constitution din pdp ya yi ya yarda da shi amma nosu isu suka fi laifi yanzu ku kun daddara kenan ma'ana da sake taka haye ko karan tsaye ga kundin tsarin mulkin jam'iyya ai pdp ba ma yin ba ma yin wannan ba ma yin wannan ba daddara ba wala mun daddara ba za mu yi ba ai mu ba za mu kare eh, kundin tsarin mulki ba amma kuma kuma ba za mu bar jam'iyya ta zauna ba babu shugabanci ba wanda zai iya cewa kai ne zaka zama chairman domin akwai abinda constitution ya faɗa cewa daga wannan zone ɗin ya kamata su kawo mutum zone ɗin nan ba su kawo mutum ba sai a bar wurin babu kowa kuma shi tsaya ka ji wanda ya kawo wannan zancen ko kuma wanda ya je kotun shi yanzu yana da eh, inda inda ya san abin da ake kira da, da adalci ya kamata ya je kotu ya kai PDP kara yana ina ya lokacin da yake mataimaki yake yin yake tare da Jonathan aka ce su tsaya a yi zaɓe shi ne ya fito ya ce babu ba kansi a faradansi lokacin da yake ta mai daɗi yanzu da ya gabata mai daɗi jonathan baya gwamnati ya ya kai jam'iyya ƙara maimakon ya zo a zauna da shi a jam'iyya a san yadda za a kwantar da eh, za a yi maganar har su kawo wanda zai ɗauki shugabancin ba su kawo ba ambasada ibrahim kazaure mataimakin shugaban jam'iyyar pdp kenan yanzu kuma za mu je jihar gombe inda a makon jiya muka kawo muku matsayin ɗan takarar gwamnan apc ino ya haya na cewar zai ruga kotun koli don kalubalantar zaben gwamna ibrahim dan gombo bayan kotunan zaɓe biyu sun yi watsi da bukatarsa Barisa abdullahi jalo mai magana da yawon jam'iyyar ta pdp kuma ɗan jihar gombe ya mai da martani a kai a hirarsu da muhammad kabir yusuf ba a zubar da nono gaba ɗaya a kwashi shi ɗan takara na apc inuwa ya kamata ya samu ishara biyu na farko ya shiga rediyo da kansa bayan mai girma jonathan ya yi wa shi mai girma shugaban ƙasa murna cewa fa ya faɗi zaɓe haka inuwa ma ya shiga rediyo kowa ya ji shi cewa yana yi wa mai girma gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan gombe murna kuma ya yarda ya faɗi wannan yana nan a makafan rediyo faransa yana nan a bbc yana nan a amerika duka kowa yana da shi to amma baka tunanin cewa ya yi masa ne a lokacin ganin cewa bai san me ba ta haifa ba mai bisa daga baya ya gano cewa an zalunce shi to ai maganan guda ɗaya ce kuriyun nan da aka yi ba masu canjuwa ba ne kabiru bari in baka misalin billiri billiri an jefa ƙuriya wa pdp dubu arba'in an jefa wa apc dubu ashirin bambancin dubu ashirin an jefo na ka'i an jefa mai girma ƙuri'a dubu ashirin da shida an jefa wa apc dubu shida an je akko an jefa wa mai girma ƙuri'a dubu talatin da hudu an jefa wa apc dubu sha biyar wayannan mutanen da suka yi nan fa suna nan daren su ba mutu ba kuma na biyu shi mai girma shugaban ƙasa da ya je kamfen na neman ƙuri'a shi shugaban ƙasan ya ce ɗan takaranku na apc ya jajirce ya jajirce ya jajirce sai daga hannunsa ganin in yanci a najeriya sai a ce sai buhari gombe sai a ce sai dan gombo ya sake dawowa shi shugaban ƙasa shine shaida yana da bakinsa yana da ransa ya zai ji mu a makafan duniya ya je ƙofar sarki ya fito aka ce najeriya shi da kansa aka ce sai buhari gombe aka ce sai dan gombo ya ce gombe aka ce sai dan gombo gombe sai dan gombo ko shi mai girma aka ce masa ya yi shari'a wanda ba shi ya karanta ba ya yi shari'a a gombe zai ce dan gombe ya ci za. amma kai dan siyasa ne kuma dan najeriya ne kamar da ni nima dan najeriya ne an yi zaɓe a ƙasar nan ya kwashe shekara ɗaya biyu har uku amma daga ƙarshe a kotu an gano a wata yan almundana daga ƙarshe an kwace an ba wani ba ganin irin wani zai iya faruwa to wa'annan alƙalai na kotun farko da kotu na biyu duk mahaukata ne ai waɗanda suke kotun kolin su ne suka yi ce kafin ka je kotun koli sai ka yi matakala kotu na farko ka yi na biyu ka taba jin mutum an ɗauke shi daga high court ya tafi supreme court dole sai ya je kotu of dukka wayannan mutanen su zama da su ba su san abin da suke yi ba kai in mai faɗi mahaukaci ne fa mai ji ba mahaukaci. To yayin da su a jihar Gombe suke kokawar mulki 'yan majalisun da suka fito daga arewa maso gabashin kasar na kokari na ganin sun samar wa yankin mafita kan halin da ya samu kansa sakamakon hare-haren kungiyar boko haram da suka haɗa kansu ba tare da bambancin siyasa ba don tabbatar da an yi dokar kafa hukuma mai zaman kanta da za ta yi aikin yanzu dai haka dokar ta tsallake mataki na biyu a majalisar dattawa da ta wakilai wanda ya nuna cewa haƙarsu na gab da cimma ruwa mun tambayi shugaban 'yan majalisun da ke wannan fafutuka sanata juma goje kuma ga bayanin da ya mana a kai eh da dai ka cewa kowa ya san irin masifa da muka shiga bala'i na asara da aka yi na rayuka miliyoyi da dukiyoyi gidaje makaranti asibitoci kasuwanni da harkokin rayuwa gaba ke da kusan tsayawa ya cika wa'annan musamman a jihohin da aka samu wani abu wanda kowa sani kamar jihar borno ko yobe da adamawa da wanda muke makwabtansu kuma mun san musamman daga hannun wannan gwamnati na mai girma shugaban kasa muhammadu buhari an matakai da yawa wajen kawo ƙashin wannan tashin hankali da kuma wasu matake da ake ɗauka na taimakawa jama'a su koma garuwansu to sai mu ga duk abin da ake ba doka kuma ba hukuma sai mu ga lallai idan ana so abun ya tasiri kyau kuma a samu isasshen kuɗi daga gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma wani cikin ƙasa ko na ƙasashen duniya masu neman taimakawa jama'a to ba zai a ci ba zai yi abun ya kai ba dole sai in wata hukuma ta musamman kamar dai yadda aka yi na naja ta lokacin da aka samu yan ta'adda suka yi ta barna a can wancan jihohin kudu masu kudu na najeriya wato dalilin wannan yunkuri kenan to shi muka ce mu dukanmu yan majalisar dattijai na jihohin arewa maso gabas da kuma yan majalisar wakilai ba bambancin siyasa ba wani mamacin addini ko jihohi muka haɗu muka wani niyyar cewa sai an kafa wannan hukuma tun da allah sa mana muke yin doka ɗin kenan yanzu kaga yanzu tafiya ta yi tafiya dama an za a yi doka hawa uku ne ana karanta doka da farko na biyu a karanta a yi muhawara a kai na uku a miƙa wa kwamiti kwamiti ta kawo rahoto in majalisa ta ya zama doka to yanzu hukumar ci gaban arewa maso gabas a waɗannan ɗakunan dokoki guda biyu wato majalisar dijijai da majalisar dokoki duka wannan doka ta haye mataki na farko ta haye mataki na biyu sai mataki na ƙarshe wanda muna fata insha allahu da mun dawo daga hutunmu ba zai jima ba za mu kammala wannan doka za mu miƙa mai girman shugaban ƙasa ya sa hannu daga nan sai kafa hukuma mai zaman kanta wanda har ta samu kuɗi a cikin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya kuma za ta samu ma'aikata da ofis da kuma da komi yadda dai za a ga an ɗauki duk wasu masu taimako sun dawo ƙarshen wannan hukuma saboda mu taimaka wa jama'ar mu dawo cikin yanayin rayuwa na yau da kullum yadda aka saba to wannan shi abin da muke kenan to aikin wannan hukuma ba zai karo da na gwamnatocin jihohi da na gwamnatin tarayya ba wannan hukuma za ta taimaka daga cewa an ta gyara gidajen mutane ta gyara makaranti ta gyara asibitoci ta gyara hanyoyi da gadoji da suka karye ta nema wa jama'a ta taka jama'a wajen sana'o'i da suke ciki don su ga koma dai ba kamar da ba amma dai a kusan koma kamar daɗi to wannan mun tabbata ba zai hana gwamnati tarayya ta ci gaba da abin take yi ba ba zai kuma hana gwamnatin jihohi zuma da ƙananan hukumomi su ci gaba da abin da suke ba amma wannan ƙari ne wannan hukuma ta musamman kuma ta yana akwai ta an ce maka a jihohin kudancin kasar nan jihohin da suke da mai wato kamar bayarsa rivers akwa ibom delta cross da edo state domin wa'ida su muke so mu kafa wanda muke gani an ya kaɗin shine zai ba da wato da daman aiko bisa doka kuma ko su turawa da sauran mutane da yawa a duniya suna jira su ga an yi wannan abu don in an wannan abu sun ga cewa to akwai doka kenan to da su ya kawo taimakon da su kawo wajen taimakawa mutane wanda suka tagayyara. wani irin goyon baya kuke samu daga sauran 'yan majalisu musamman waɗanda suka fito daga sassan najeriya kwarai da gaske ai shi ne nake son ɗauki wannan dama ma godiya ta ta musamman ga dukkan 'yan majalisa na najeriya gaba ɗaya na wayannan jihohi 36 ɗin nan ba duka da a majalisar dokoki da majalisar da tije wannan doka bai samu wani hamaya ko faɗan da kowa ba ba wanda ya tashi ce baya baya goyon bayan ai wannan abu musamman ma kaga zaka mu a majalisar da tije kabiru gaya shi ma ya nasa dokar ne muka haɗa jiya gaba ke ɗaya muka tattauna gaba ke ɗaya kaga shi ba dan ɗau musu garba ne amma kaga har ya tsaya shi ma ya nasa dokan kafin mu yi namu sai muka haɗe su gaba ɗaya yanzu muka miƙa su hannun kwamiti saboda haka ina son da wannan dama na gode wa duka yan uwana yan majalisa da kuma ma yan najeriya gabaki daya da goyon baya da suke bayarwa wajen kokarin da muke yi na ga cewa an kafa wannan hukuma ta cigaban eh, ta cigaban jihohin arewa maso gabas. to sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.